daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu raro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa ne mace zango na uku mana karshe a wannan ranar ta litini To a shirin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya daga nan kuma muna dauke da wato shirye-shirye da suka hada da kokun san da muka saba kawo muku wasu cikin muhimman al'amuran da suke faruwa a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na duniyar mu a yau sai shirin lafiya sai da kula wanda zai kasance cika makin jiran shirin namu na wannan lokacin to da da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya da dumudumin su da fatan dai za a kasance tare da mu To tare da salama masu sauraro da farko ga kanan labaran. Jagoran juyin juhar musulunci na Iran ya bayyana cewa kokarin da makiya suke yi na haifar da sabani a tsakanin al'ummar kasar ta hanyar yi musu barazana ya cutura. Ƙungiyar Hamas ta yi bawa tarar Afirka kan yantar da kisan kare dangi da Isra'ila ke aikatawa a zirin Gaza. Ƙungiyar M23 ta kwace wani birni na biyu mafi mahimmanci a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Tun suka cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Jagoran Jun Juhal Musulunci na Iran Ayatollah Said Alhamenei ya bayyana cewa ƙoƙarin da makiya suke yi na haifar da saɓani a tsakanin al'ummar ƙasar ta hanyar yi musu barazana ya cutura. babban tattakin da al'ummar kasar iran suka yi a ranar goma ga watan fabrairu ya nuna cewa barazanar makiya ba ta da wani tasiri akan kowan wato akan wannan kasa da al'ummarta jagoran ya yi ishara da irin gagarumar fitowar da al'ummar kasar a cikin jerin gwano da bukukuwa da tunawa da cika shekaru 46 da juhalin musulunci wanda ya hambar da azalmar gwamnatin falavi ta da tsohuwar gwamnatin amurka ke mara baya Ayatullah Khamenei ya sake ba da misali da irin ɗimbin abubuwan da suka faru a lokacin zagawar nasarar juyin juhal musulunci a wannan shekara. Bayan shekaru 40 da cin nasarar juyin juhal musulunci a daidai lokacin da ake tunawa da nasarar juyin juhal musulunci dukkan al'ummar kasar sojoji jami'ai sun fito duk kuwa da irin matsalolin da ake fuskanta. Iran ta bayyana cewa za ta aiki da tawaga a matakin koli zuwa jana'izar marigayi babban sakataren kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon Hassan nasarallah. da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ismail bagai ya ce kasar zata ta halarci gagarumin bikin mai matukar muhimmanci tun da farko dai kungiyar gwagwamar hezbollah ta kasar lebanon ta sanar cewa tawagogin kasashe 79 za su halarci bikin tunawa da marigayi babban sakataren kungiyar said hassan nasarallah da kuma shugaban majalisar zatarwa sayid hassan safed wato hashim safeddin Sheikh Ali Dahir coordinator na kwamitin jana'izar nasarar da safiddin ya bayyana cewa bikin da aka shirya yi a ranar 23 ga watan fabrairu nan zai kasance ranar tunawa da shugaban wanda aka zalunta akan ma'abuta girman kai da kuma shahidan bil'adama akan mulkin mallaka ya kara da cewa jana'izar za ta ci gaba da zaburar da mutane masu inci a duniya shekaru da dama masu zuwa da har ya yi nuna da cewa bikin zai ɗauki kimanin sa'a ɗaya kuma za a haɗa da jawabin babban sakataren ƙungiyar sheikh na'im kasim sayyid nasarallah ya shahada ne a yayin harin bom da isra'ila ta kai a kudancin birnin beirut a ranar 27 ga watan satumba na shekarar 2024 da ta gabata shi kuwa safedin ya yi shahada ne a lokacin harin isra'ila da har isra'ila ta kai a watan oktoban shekarar 2024 ƙungiyar hezbollah ta ɗage bikin jana'izar shugabannin biyu saboda fargabar hararen isra'ila a yayin bikin jamhuriyar Nijar ta bayyana fatan ta na ganin ta kulle jiniya a fuskoki a fuskar wato kafofin yada labarai da Iran wannan bayanin na kunshe ne a bayanin da jakadan Nijar a Tehran Malam Saidu Ali Zatau yayi a ganawarsa da shugaban hukumar gidan rediyo da talabijin sashen kasashen waje na Iran Ahmed Norozi a wannan Litinin bangarorin sun bayyana kyakkyawan fatan musayar bayanai da shirye-shirye na kafafin yada labarai da nufin karya laggon kafofin yada labarai na kasashen ƙetare da ke yada gurbatattun bayanai a game da kasashen guda biyu to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Ƙungiyar Hamas ta jinjina wa ƙungiyar tarar Afirka ta EU kan yin Allah wadai da kisan kiyashin da Isra'ila ke yi a Gaza bayan da ƙungiyar ta soki Isra'ila da keta dokokin ƙasa da ƙasa a shawabin rufe taron da ta yi na kwanaki biyu a birnin addis ababa hamas ta ce tana matukar godiya da matsayin da kasashen afirka suka dauka akan isra'ila da munanan ayyukanta a gaza a cikin sanarwar da ta fitar kungiyar ta au ta ce tana adawa da keta dokokin kasa da kasa da kuma kai hari kan fararen hula da kayayyakin more rayuwa da isra'ila ke yi kungiyar dai ta yi Allah wadai da kin wato da duk wani shirin tilastawa palestinawa gudun hijira daga muhallansu. Batun neman tilastawa palestinawa gudun hijira daga kasar su ta gado yana ci gaba da fuskantar tofin alatsi ne da kuma Allah wadai a duk faɗin duniya da kuma taruka daban-daban kuma batun Falastinu shine kan gaba a ajandar taron kolin na Afirka karo na 38 da aka yi a birnin Addis Ababa fadar mulkin kasar Habasha a yin bude zaman taron kolin ƙungiyar tarar Afirka shugaban hukumar tarar Afirka mai barin gado Musa Faki Muhammad ya yi gargaɗi game da kiraye-kirayen da ake yi na tilastawa palestinawa gudun hijira. yana mai shaidar cewa ci gaba da tauyewa falastinawa 'yancin su abin kunya ne ga bil'adama yana mai sukar shirin da kasashen duniya suka yi dangane da halin da ake ciki a gaza shugaban hukumar ya ce sun ga yadda duniya ta yi shiru duk da wannan mummunan yanayi da al'ummar gaza ke ciki har ma wasu daga cikinsu na yin kira da akori kori falastinawa daga muhallansu lamarin kuma a cewarsa zai ƙara ta'azzara mummunan ƙangin da falastinawa suka shiga bangaren kungiyar hamas da ke dauke da makamai ya tabbatar da shahadar wani daga cikin jami'an kungiyar a wani harin isra'ila muhammad ibrahim shahin ya yi shahada ne a wani harin da wani jirgin yakin isra'ila kai a sidon kasan birgada ta bayyana shi a matsayin wanda ya yi tsayin daka kan zaluncin isra'ila ciki har da lokacin yakin gaza ita ma isra'ila ta tabbatar da kashe jami'in na hamas a harin da ta ce ta kai a labanan sojojin isra'ila sun yi ikirarin kai harin ta sama a sidon inda suka ce sun kashe wani dan ta'adda ba palestine wannan dai na zuwa ne a lokacin da ake ta kokarin ganin ya tashin tsagaita wutar da aka cimma tsakanin isra'ila da kuma hamas ta daure firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a jiya lahadi cewa tawagar tattaunawa a ta ƙasar zata je birnin alkahira na ƙasar masar domin tattaunawa kan aiwatar da yarjejeniyar sanarwar ta karar cewa da farko dai tawagar za ta fara tattaunawa ce kan ci da aiwatar da mataki na ɗaya na yarjejeniyar tsakaita wutar kana za a bada wato za a bada umarni akan ci gaba da tattaunawa game da kashi na biyu bayan taron majalisar tsaron isra'ilar rahotanni daga congo na cewa kungiyar 'yan tawayen jamhuriyar demokaradiyyar kongo ta m23 ta kusa cikin birnin bukavu birnin mafi girma a gabashin kasar inda ta kwace ofishin gwamnan lardin bayanai sun ce mayakan sun kusa cikin birnin ba tare da fuskantar wata turjiya ba kuma sun samu tarba mai kyau daga jama'ar yankin bukavu shine birni na biyu mafi girma a yankin da 'yan tawayen suka karbe bayan goma mai cike da albarkatun ƙasa a ranar juma'a ne mayakan suka kame filin jirgin sama birnin na bukavu da ke da tazarar kilomita 30 arewa da birnin daga nan kuma sai suka nufi birnin wanda shine babban birnin lardin kudancin kivu gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo ta yi allah wadai da shigar kungiyar 'yan tawayen ta m23 cikin bukavu inda 'yan tawaye su kwace iko da mahimman wurare da dama cikin wata sanarwa gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo ta tabbatar wa al'umma cewa tana bibiyar yanayin da ake ciki a bukavu headquarter lardin kivu ta kudu inda 'yan tawayen suka shiga gwamnatin dai ta nanata kudurinta na tabbatar da oda da tsaro da cikakken ikonta tana mai kira ga mazauna wato bukavu da su zauna a gida to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan Tuma da lama sauraron bayan da gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na kokonsan da saba duban wasu daga cikin mahimman al'amurra a kowace rana ta Allah. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin goma sha bakwai ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan sha'aban na shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. masu saurare ko kusan cewa shekaru talatin da shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta alif da da tara tamanin tara. kasashen larabawa guda biyar suka kafa wata kungiya mai suna kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yankin magarib a kasar morocco kasashen kungiyar dai sun hada da libya algeria murtaniya morocco da kuma tunisia manufar kungiyar dai sun hada tallafa wa juna da kuma aiki tare domin rage dogaro da kasashen yamma a bangaren raya siyasa da tattalin arziki da kuma ci gaban kasashen su sai da kuma sabanin siyasa da sa kai a tsakanin waɗannan kasashe ya sa lamarin bai dore ba domin kuwa batutuwa waɗanda suka shafi saɓani tsakanin algeria da morocco akan batun yankin yammacin sahara na ɗaya daga cikin abubuwan da suka hana wannan kungiya ci gaba da dorewa. masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya wasu daga cikin mutanen ƙasar libya suka fara yunkurin kifar da gwamnatin mu'ammar zafi kafin haka dai irin wannan bore ya fara ne a ƙasar tunisia inda mutanen kasar suka yi wa tsohon shugaban kasar zainal abidin bin ali bore daga wannan lokaci ne kuma kasar masar suka tilasta wa tsohon shugaban kasar husna mubarak yin murabus daga kan mukaminsa a lokacin wasu daga cikin mutanen kasar libya suka fara nasu boran ga mu'ammar gaddafi wanda ya share shekaru kimanin arba'in akan kujerar shugabancin kasar libya tare da taimakon kasashen yammacin duniya da kuma kungiyar tsaro ta nato masu bore su kashe gaddafi sannan kuma suka binne gawarsa a cikin dare a wani wuri wanda ba a sani ba tun daga wancan lokacin ne da kuma kasar libya ta shiga cikin dambarwa ta siyasa har inda yau take masu saurare ko kun san cewa shekaru goma uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu ɗaya mutanen kasar bahrain suka fara yunkurin neman haƙƙinsu na neman adama da su a cikin harkokin tafiyar da kasar su da kuma mutunta haƙƙin 'yan shi'a waɗanda su ne mafi rinjaye a ƙasar amma jami'an tsaron masarautar dangin ali khalifa suka yi daren mikiya a kan masu neman haƙƙoƙinsu waɗanda suka yi zaman dirshan a dandalin lu'ulu'u a birnin manama babban birnin ƙasar ta bahrain tun daga lokacin da ya har zuwa yanzu mutanen ƙasar bahrain suna ci gaba da dagewa akan matsayinsu na neman haƙƙoƙinsu wanda aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa duk wani masarautar ƙasar ta bahrain tare da taimakon saudiya da kuma su ƙasashen turai musamman ma burtaniya sun yi amfani da ƙarfi wajen murkushe al'umma amma har yanzu al'ummar ƙasar baharan dai suna bin salo ne na zaman lafiya ba tare da yin amfani da makami ko ta hanya makamancin haka domin neman haƙƙoƙinsu ba masu saurare ko kun san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha shida muhammad hussein haikal fitaccen ɗan jarida kuma haziki ya rasu an haifi muhammad hassanin haikal ranar 23 ga watan satumban shekara ta 1923 a ƙauyen busas wanda ke cikin lardin kalubiya a ƙasar masar ya kasance babban editan jaridar al-ahram ta ƙasar masar na tsawon shekaru goma sha bakwai haikal shine babban editan jaridar al-ahram daga shekara ta 1957 har zuwa lokacin da anwar sadat ya sallame shi a shekara ta 1974 shine wanda ya kafa shahararriyar cibiyar nazarin siyasa da dabaru ta al'ahram shekara ta 1968 da kuma ita ce makaranta ta aikin jarida ta farko da kuma rubuce-rubuce na siyasa da nazarin bututuwa da suka shafi siyasa da kuma rikice-rikice shine wanda bai wa shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir shawara domin ya bada umarnin mayar da mashigar ruwa ta suwis ta zama mallakin kasa dangane da mallakar tsibiran kasar iran guda uku kuwa marubucin ya ce rikicin da ake yi tsakanin haɗaɗɗe daular larabawa da iran akan mallakar waɗannan tsibirai guda uku na ƙasar iran an kirkiri wannan rikici da takaddama ne kawai sannan kuma haɗaɗɗe daular laraba ta sanya kanta a cikin wannan rigima maras tushe ya rasu a ranar irin ta yau goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta da shida bayan fama da rashin lafiya. da ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru 216 da suka gabata a rana irin ta yau kuma 17 ga watan Fabrairu shekara ta 1809 aka kawo ƙarshen yakin zaragoza wanda aka zubar da jini mai yawa tsakanin sojin faransa da na spain wanda ya ƙare tare da samun nasarar faransa da kuma mamayar birnin zaragoza wanda ke gabashin ƙasar spain an fara yakin ne a ranar biyar ga watan nuwamba na shekara ta 1808 tare da mamayar da sojojin napoleon suka fara yi a yankin kuma ya fuskanci turjiya mai tsanani daga mutanen spain da kuma sojojin kasar a yakin zaragoza bangarorin guda biyu dai sun nuna rashin imani da rashin tausayi a kan junansu a don haka ne kuma adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya yi yawa duk wani dai kasar faransa ta mamaye yankin na kasar spain amma shekara ta sha biyu ta samu 'yantar da yankin bayan da napoleon ya za da baya daga kasar rasha sakamakon kashin da ya sha a hannun dakar rasha daga nan ne kuma spain ta sake dawo da yankunanta daga hannun faransa wanda ta mamaye mata su a lokutan baya masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da dar Allah zai dubi ne dangane da irin matakan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fara ɗauka ne akan batutuwa da suka shafi yakin gaza da kuma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimmawa a tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar gugurmaya musamman ma dai ƙungiyar hamas kan batun sakin fursunoni da kuma yadda ake aiwatar da wannan yarjejeniya da kuma matsayar gwamnatin amurka akan hakan baya ga kuma wasu daga cikin abubuwan da suka biyo bayan cimma wannan yarjejeniya shine matsayar da trump ya ɗauka na batun fitar da al'ummar yankin zirin gaza daga yankin baki ɗaya tare da mai da su wasu daga cikin kasashen larabawa musamman ma dai jordan da kuma masar lamarin da yake ci gaba da fuskantar kakkausar suka daga sassa daban-daban na duniya da kuma irin matakan da trump ɗin yake ɗauka ido rufe na bayar da kariya ga isra'ila har ma da ɗaukan matakai na kakaba takunkumai akan babban mai shigar da kara na kotun manyan laifuka ta duniya da kuma ƙasar afirka ta kudu da waɗanda suke da alaka da batun shigar da ƙarar wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu saurare za a bi mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan da shugaban kasar amurka donald trump ya sanar da cewa dole ne al'ummar yanki zirin gaza su fice daga yankin baki daya da kuma mayar da su zuwa wasu kasashe musamman kasashen masar da kuma jordan domin tsugunar da su wanda hakan a cewar cewarsa zai ba da damar gyara yankin zirin gaza da mayar da shi wani wuri na shakatawa wanda zai jawo hankalin masu yawon bude ido a duniya da kuma hakan zai ba shi damar zuba jari domin gina manya-manyan otal-otal wanda za a mayar da shi wurin shakatawa na duniya tare da bayar da kyakkyawar rayuwa ga falasinawa a yankunan da aka tsugunar da su a cikin masar da jordan da kuma kasar saudiya da ma wasu daga cikin kasashen larabawa da ya ce za su iya daukar bakuncin al'ummar yankin zirin Gaza to wannan lamari dai ya fuskanci kakkausar suka daga bangarori daban-daban da hakan ya hada har daga su kansu kasashen larabawan da kuma kasashen nahiyar turai da ma wasu kasashe na yankin asiya da latin amurka da afirka wani sabon bincike ya gano cewa kashi 64 cikin 100 na al'ummar amurka suna adawa da shirin shugaban kasar amurkan na mame yankin zirin gaza da aka yi wa ƙawanya tare da sauya shi zuwa wani wuri na yawon shakatawa sannan kuma mafi yawan waɗanda aka ji ra'ayinsu daga cikin amurkawan a wannan bincike ya bayyana cewa suna adawa da shirin na donald trump inda kashi 47 cikin 100 suka ce suna matukar adawa da wannan shiri kai tsaye yayin da kashi 17 cikin 100 ne kawai suka ce suna ɗan adawa da shirin kamar yadda binciken ya nuna da kuma cibiyar bincike ta data for progress ce ta gudanar da shi kuma ta bayyana sakamakon daga cikin 'yan jam'iyyar democrat wanda aka je ra'ayinsu kashi 85 cikin 100 sun yi watsi da wannan ra'ayi na donald trump yayin da kashi 43 cikin 100 na 'yan jam'iyyar republican ta donald trump ɗin da ke mulki a amurka suke adawa da shirin a hannu guda kuma kashi 46 na 'yan republican ɗin suna nuna goyon bayan shirin kai tsaye ƙuri'ar jin ra'ayin jama'an wadda a gudanar a amurka wadda ta yi nazari akan mutane kimanin 1,200 a faɗin ƙasar ta nuna cewa irin wannan shiri zai kunshi kurar akalla Falasɗinawa miliyan ɗaya da dubu ɗari da yanzu suke zaune a yankin zirin gazan zuwa ƙasashe makwabta mafi yawan mutanen suna adawa da wannan tsari na amurka da kuma yadda take ƙoƙarin tilasta ikonta a kan wannan yanki da kuma kurar al'umma falastin da ƙasarsu kamar yadda data for progress ta faɗa a cikin binciken nata shawarar donald trump takwarar palestinawa wadda palestinawan da sauran kasashen larabawa da ma musulmi suka yi watsi da ita tana zuwa ne a daidai lokacin da yarjejeniyar suka da buɗe wuta ta fara aiki a yankin zirin gaza tun daga ranar goma sha tara ga watan janairu da kuma dakatar da kisan gilla wanda isra'ila take yi na tsawon watanni goma sha biyar a jere wanda ya sanadin mutuwar falastinawa sama da dubu arba'in da takwas da biyu tare da mayar da yankin tamkar kufai wanda dan adam ya taɓa rayuwa a cikinsa isra'ila ta ci gaba da killace yankin zirin gaza na tsawon shekaru tare da mayar da yankin wani buɗaɗɗen kurkuku mafi girma a duniya a lokacin kisan kyashin da isra'ilan ta yi a yankin ta raba kusan ɗaukacin al'ummar yankin baki ɗaya daga muhallansu lamarin da ya haifar da ƙarancin kayayyakin masarufi ƙarancin abinci karancin ruwan sha ƙarancin magunguna da wutar lantarki da sauran abubuwa na buƙatar rayuwar al'umma to bai ga wannan mataki na donald trump din dangane da batun sha'anin gaza da kuma koran mutanen yankin daga yankin so trump din ya ɗauki wani mataki wanda ya aiwatar da shi a aikace shine na shiga kafar wando ɗaya da dukkanin waɗanda suka nuna adawa da irin waɗannan matakai da isra'ila take ɗauka na kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza a kan gaba akwai kotun ƙasa da ƙasa ta hukunta manyan laifuka wadda ta yi allah wadai da abin da isra'ilan take yi har ma da fitar da hukunci na kamo firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ilan benjamin netanyahu da kuma tsohon ministan tsaron isra'ilan wanda dukkaninsu aka tuhume su da ayyuka na kisan bil'adama a yankin zirin gaza wanda kuma kotun manyan laifukan duniya ta tabbatar da haka to sai kuma kasar afirka ta kudu wadda ita ma ta shiga cikin sahun waɗanda donald trump ya ɗauki irin waɗannan matakai akan kan su na kakaba musu takunkumai dangane da matakin da suka ɗauka na kalubalantar siyasar isra'ila na kisan kiyashi a yankin zirin gaza musamman ma dai gwamnatin afirka ta kudu wadda ita ce ta shigar da kara akan isra'ila a kotun manyan laifukan ta duniya wanda hakan ya sa shugabannin jam'iyyun siyasa masu adawa da juna afirka ta kudu din suka nuna haɗin kai da kuma babu sani babu sabo wajen haɗewa da dunkulewa da zama tsintsiya ɗaya maɗorinki ɗaya wajen fuskantar wannan barazana ta donald trump ce kuwa har da wasu daga cikin jam'iyyu waɗanda suke nuna tsananin adawa ga gwamnatin ƙasar dakatar da taimakon da donald trump ya barazana cewa zai yi ga ƙasar afirka ta kudu wannan ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar take ci gaba da ɗaukar wasu matakai na ƙalubalantar irin waɗannan matakai waɗanda ka iya jawo giɓi dangane da irin taimakon da amurkan take bayarwa wanda kuma ta tabbatar da cewa babu gudu babu ja da baya ko da amurka ta ɗauki wannan mataki na kakaba mata takunkumi wannan kuma na zuwa ne sakamakon takaddama da ke tsakanin kasashen biyu na amurka da afirka ta kudu a cikin 'yan shekarun nan ciki har da batun yakin isra'ila a gaza da kuma yakin rasha da ukraine da kuma rawar da afirka ta kudu take takawa a cikin kungiyar brics da kuma g20 sai da kuma rikicin gonaki da filaye ne ya fi zama mashahuri a kasar afirka ta kudu ƙwararru dai suna bayyana cewa afirka ta kudu ana kallon dakatar da kudade da trump ya yi a matsayin umarni na tsoma baki akan harkoki da suka shafi al'amura na cikin gidansu da kuma 'yancinsu wanda hakan bai da wata alaka da ƙasar amurka idan aka zo akan batun kare mutuncin ƙasa duk muna haɗe kawunan mu haɗe suke muna da bambance-bambance tabbas wanda kuma hakan yana iya zama akan gonaki ko launin fata ko abin da ya kama da haka da sauran abubuwa amma idan akan batun ƙasa ne kundin tsarin mulki da demokuraɗiyya muna haɗe junanmu babu abin da zai raba mu muna ƙarƙashin tuta guda ɗaya ta ƙasar afirka ta kudu in ji farfesa david munayi darakta na jami'ar johannesburg kamar yadda ya shaida manema labarai batun filaye wani batu ne wanda yake da zafi kuma ɗaukar hankula a ƙasar afirka ta kudu inda mafi yawan gonaki da filayen da jama'a suke mallaka yana hannun fararen fata ne 'yan tsiraru sama da shekaru talatin bayan kawo ƙarshen mulkin warin launin fata a ƙasar a makon da ya gabata da aka sanar da umarnin donald trump inda fadar white house ta ambato sabuwar dokar ƙasar amurka wadda ƙarƙashinta take cewa gwamnatin sarar mafosa tana ƙwace gonaki na fararen fata. shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta kudu dai ya musanta wannan ikirari na gwamnatin Donald Trump sannan kuma ya ce babu ja da baya dangane da sabuwar doka. Pretoria tana da dagewa akan sabuwar dokar wanda kuma tabbas ba batu ne na kwashe gonaki ba tana da matukar mahimmanci a tabbatar da cewa jama'a sun samu adalci sannan kuma kowa ya mallaki haƙƙinsa a matsayinsa na ɗan ƙasa ta hanyar adalci gwamnatin ta soki gangami wanda ta bayyana cewa magana ce ta farfaganda wanda kuma ya saba mu duka ramaphosa ya samu goyon bayan jam'iyyun manyan 'yan adawa na ƙasar afirka ta kudu da hakan ya haɗa har da tsohon shugaban ƙasa jacob zuma da kuma babban ɗan adawar ƙasar wato julius malema a kan sauyin mallakar gonaki da kuma filaye a majalisar dokoki a wannan makon jam'iyyar zuma ta afirka ta kudu din wato mk ta zargi trump da da kararraki da ikirari na zaluntar manoma fararen fata afirka ta kudu inda jam'iyyar ce babu gaskiya a cikin wannan ikirari na donald trump jam'iyyar ta shigar da ƙara a gaban kotu tana kalubalantar afri forum wata kungiya wadda take samun ɗauki daga wasu daga cikin ƙasashe na fararen fata domin kare muradun fararen fata a ƙasar afirka ta kudu tana mai cewa ƙungiyar tana da alaƙa da amurka da kuma wasu daga cikin kasashe waɗanda suke son kawo cikas ga kasar afirka ta kudu domin kalubalantar wannan doka jam'iyyar ta zargi kungiyar da cin amanar ƙasa zagon ƙasa a fannin tattalin arziki da cin zarafin 'yancin 'yan ƙasa har yanzu afri forum ba ta fito ta ce kome akan wannan shigar da ƙara da aka yi a kanta ba a nasa bangaren malima ya goyi bayan rabafosa bayan yadda ya ki baiwa amurka damar ta zalunci al'ummar afirka ta kudu amurka dai ta zalunci kasashe da yawa a baya-bayan nan tare da suka takunkumai a kan su sanadai yadda suke yin hannun riga da siyasarta da kuma keta haƙoƙi na bil'adama babu gaira babu sabar har ma da yin barazanar yaƙar wasu ƙasashen ta hanyar yin amfani da ƙarfi amma mu jama'a ne waɗanda suka bambanta da saura in ji malema mun yarda da kai shugaban ƙasa cewa bai kamata a zalunce mu ba muna zaune a kan abubuwan da muka shinga sannan kuma tabbas ba za mu ta bari wani ya zo ɗora kansa a kanmu ba muna bin dimokuraɗiyya ne ba muna bin amurka ba amurka ba ta da haƙƙi kan ƙasar afirka ta kudu sannan kuma ba za mu taɓa zama 'yan kore ko 'yan amshin shata na siyasar gwamnatin amurka ba in ji malima umarnin na donald trump dai ya haɗa da na taimakawa 'yan ƙasar afirka ta kudu fararen fata su zauna a ƙasar amurka a matsayin masu neman mafaka domin gujewa musgunawa in ji dokar ta donald trump waɗannan fararen fata 'yan afirka ta kudu dai sun fito ne daga tsatsan 'yan ƙasar holland manoma waɗanda suka je ƙasar tun karnuka da dama da suka gabata da kuma mallake masu yankuna sun kai yawan kashe takwas cikin ɗari na jama'ar al'ummar afirka ta kudu waɗanda take da mutane da yawan siya kai miliyan 63 kuma waɗannan suna da gasken fararen fata marasa rinjaye da ake lissafi da su a matsayin 'yan asalin ƙasa sai dai kuma waɗannan fararen fata sun nuna ƙin amincewa da buƙatar donald trump ya kai musu na zama a matsayin su masu neman mafaka idan su goyi bayan dokar da ya kafa ta haramtawa afirka ta kudu karɓar taimako daga ƙasar amurkan ya kamata a fahimci cewa afirka ta kudu ƙasa ce mai alfahari wadda take tabbas ƙasa ce wadda ba a baya take ba a dukkanin fagage na siyasar ƙasa da ƙasa da ma matsayinta a duniya in ji manema maganar gaskiya duk waɗannan batutuwa da kuma surutai waɗanda ake ta yi a kan afirka ta kudu su burutsu ne wanda ba su da wani tabbaci ba su ma da tushe balantana makama sannan kuma ya ce dukkanin fararen fata waɗanda suke da wakilai a majalisar dokokin afirka ta kudu sun tabbatar da cewa babu wani abu na nuna masu tsangwama ko nuna masu wariya akan al'amura da ya shafi harkokin siyasa ko tattalin arziki ko zamantakewa da ma duk abin da ya shafi al'ummar ƙasa ya kamata su ɗauki matakai wanda za su ƙalubalanci donald trump da kuma wannan doka tasa wadda ya fitar saboda zalunci da kuma musgunawa al'ummar afirka ta kudu wanda kuma a cewar babban ɗan adawar ƙasar afirka ta kudu ɗin julius malema daukar irin waɗannan matakai da gwamnatin ƙasar amurka take yi babu abin da zai haifar illa ƙara zubar da mutuncinta da kuma bayyana ma duniya cewa ƙasa ce mai yin katsalandan a cikin harkokin da ba su shafe ta ba kuma tabbatar da cewa al'ummar ƙasar afirka ta kudu ba al'umma ce wadda za ta miƙa wuya ga 'yan mulkin mallaka ba jam'iyyar anc wadda take mulki a ƙasar afirka ta kudu ta rasa rinjaye a majalisar dokoki a karan farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin farafata wanda ya kasance a cikin shekarar ta hudu wannan koma baya da jam'iyyar ta anc ta samu sakamako ne na matsaloli da aka ta fuskanta ta fuskacin tattalin arziki da kuma koma baya a bangarorin na zamantakewa jam'iyyar da bada ita ce ta biyu mafi girma a cikin ƙawancen ta shigar da kara a kotu tana kalubalantar wasu bangarori na dokar kwaskwarima ga kundin tsari na mallakar wurare da kuma ƙasa a cikin faɗin ƙasar afirka ta kudu to sai dai kuma jam'iyyar ba ta goyon bayan irin matakan da donald trump yake ɗauka musamman umarnin da ya ɗauka na dakatar da bayar da duk wani taimako na kuɗaɗe ga ƙasar afirka ta kudu bisa hujjar cewa ana kwashe gonakin fararen fata 'yan asalin ƙasar baya ga kuma jam'iyyar ta adawa ta tabbatar da cewa ba za ta taɓa zama 'yar amshin shata ko miƙa wuya ga manufofin amurka domin wa al'ummar kasar afirka ta kudu da sunan yaƙi ko nuna adawa da salo na mulkin jam'iyya ta anc ba to dukkanin waɗannan dai sana daga cikin abubuwa waɗanda suke wakana wanda siyasar donald trump da ya fara aiwatarwa a halin yanzu take haifar da ce kuce a mataki na ƙasa da ƙasa wanda kuma tabbas ake ganin cewa makomar irin wannan siyasa ta donald trump ba makoma ce mai kyau ba domin kuwa ba za ta taɓa samun karɓuwa a mataki na duniya ba kamar yadda hatta a tsakanin amurkawa a cikin gida ba za su taɓa gamsuwa da irin wannan matsaya ta yin katsalandan a cikin harkokin ƙasashen duniya da donald trump ɗin yake yi a halin yanzu ba batun gaza da kuma batun al'ummar palestino mazauna yankin waɗanda donald trump yake ƙoƙarin kawar da su daga yankin su da kuma da su 'yan gudun hijira a wasu ƙasashen ƙetare da yake neman tsugunar da su abu ne wanda ya fuskanci kakkausar suka daga dukkanin ɓangare na duniya kuma tabbas ba abu ne wanda zai nasara a cikin sauki ba to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi da yarda suke mu a nan zamu jala zame wannan shirin sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau da kuma sake haduwa a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan cutar farfadiya ko epilepsy wata cuta da kan shafi kwakwalwar mutum wace waɗanda suka jahilce ta ke danganta ta da bugun aljanu ko kuma iskoki batun da masana sha'anin kiwon lafiya suka ce bai da wata alaƙa da hakan Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla cutar farfadiya kamar yadda masana cutukan da suka shafi kwakwalwa suka bayyana cuta ce da take shafar kwakwalwar mutum ta yadda wanda ke fama da cutar yakan yi wasu ɗabi'u na daban ko fita daga hayyacinsa larurar dai na zuwa ne babu zato babu tsammani to da yake filin na masana sha'anin kiwon lafiya ne ba zan cika ku da dogon surutu ba don kuwa muna tare da Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da farko kuma na fara jin ta bakin sani kan ainihin abin da su masana sha'anin kiwon lafiya ke nufi da cutar ta farfadiya. farfadiya wani ciwo ne da yake sa mutum ya samu gushewar hankali ma'ana bai san abin yanayin da yake ciki ba ya faɗi kuma dama yakan kuma sa harbe-harbe da cije-cije da makamantansu. farfadiya a har ta fannin likitanci da ya wuce ma wanda kawai za a faɗi a ciza baki akwai wani nau'o'i daban wanda mutum zai fita daga haici su koda bai faɗi ba shi wannan farfariya kuma a turanci ana kiran shi epilepsy akwai kala-kala kuma yawanci yakan biyo bayan rauni a kwakwalwa da kawo misali accident ko kuma samun wata kwayar cuta ta shiga cikin kwakwalwa ta yi mata illa har aka samu aka samu tabo dan kwakwalwa ma iya tana iya yin nata irin tabon wanda kuma zai zo ya da zamanin cewa ya yi kamar tarzatsatsi kenan na wutar lantarki ya kuma danna ko ina bisa ya rasa hankalin shi sannan ya ta harba harbe. To duk ta, ita wannan cutar akan gade ta ne ko kuma mutum kamuwa ne yake da ita haka kawai cikin rayuwa? Eh akwai wanda ya kan bijinin mutane. amma ba bai samun haka ba mafi yawanci wani abu ne da ya biyo bayan mutum an haife shi ko da dange shi babu mai wannan ciwon ya samu wani larurar sai farfajiyan ya fara yana da hadarin gaske eh, daga fita kuma da akwai cafa cafa da yawa a kai abubuwa makamantar wannan amma ciwo ne sanannen ciwo da aka san yadda yake farawa da yadda kuma yake karewa Ah, amma akwai nau'in da aka da fi yawa kuma shi mutane suka fi sani shi ne wanda muke kiran shi grandma seizure shi ne wanda mutum za ka ga yana tafiya ko yana wani hulɗa sai ya tsala ihu numfashin shi tokare ya kage tare da lankwasa da diga-digansa ya kuma mimmike bayan shi sannan ya fadi bayan dan sakan kaɗan kuma sai fara kuma karkarwa eh, ya karkaru da wani yan lokaci haka kamar minti ɗaya ko saboda haka sai mutum kuma ya sake sai ya wuce da bacci a lokacin da yake kaduwar nan za ga ya ci za harshen shi kumfa na fita baki sun zai iya yin kashi a wando ko tsari a wando kafin kuma ya sake wanda zai zo ya shiga bacci so a masana harkar lafiyar kwakwalwar mutum suna kasa abun kashi hudu watan kafin shiga cikin yanayin farfadiyan farko lokacin da mutum zai fara jin wani abu mara daɗi da zai dinga ganin abubuwa suna canja masa zuwa canja fasalin su a idan shi da sai ya biyo wannan shi ake kiran shi prodromal stage daga nan sai ya sai stage na kiran shi tonic stage da zai kage ya lankwasa diga digan shi idan tsari sannan numfashi bai wucewa ya yi wani gurnani ko kusan kuɗi haka shina yin kiran shi wani zai faɗa tonic fest daga nan yi zai faɗi fa daga nan zai sa hankalin shi kuma zai faɗi in ya faɗi sai kuma ya samu clonic fest shi ne zai dinga jakin eh, ya dinga tanke kaduwa yana girgizuwa a in ya gargazu girgizun yana kuma tattauna harshen shi ko kuma na fita to daga nan kuma yakan kasance ma mutum ya rasa ah, control na mara sai ya yi fitsari ko kuma ya kashi a wando ko duka to in ya gaba wannan chronic stress din na girgiza sai ya shiga abin da ake kira post sleep shi ne wannan bacci shi mafi yawan mutane suka fi ganewa shi mutane suka fi jin tsoro shi wa wani za a ga an ga mai farfaɗiya irin wannan ya faru a shekara tsalla kawai wani isko kai ne zai iya kama kai wanda ba haka ne ciwo ne wanda yake faruwa kuma yana da hanyoyin da ake ba da magani a samu sauki. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. dakta kamar ya ne kwakwalwa kan samu matsalar da ke kai ga haifar da ita wannan farfadiya a ɗan shi kwakwalwa yana aiki kamar na'urar kwamfuta ne kamar wayoyi ne kamar cire curin jijiyoyi ne na halittar kwakwalwa wanda suke hada suke yaɗa sako tsakankanin su a wannan saƙonin su ne suke tafi da gabobin mutum su suke sa mutum ya san inda yake amfani da hankali shi saraka wani yawanci permanent samuwansa daga rauni ne a kwakwalwa wanda in ya tashi warkewa sai ya yi tabban da zai zama na baya aiki da ya kamata ma'ana kamar kai ne ka haɗa wayoyin wani sabon na'ura mai wayoyi da yawa sai wani wani waya ta tsinke sai a jiya ke a kulle kaga wani wurin zai iya yiwa na'urar tana aiki ya zafi ya karkatu to kusan haka ne a cikin kwalwa wani raunin zai iya zama kamar ya su ya sadar da kakon da zai danna duk sauran kakonni masu kyau na kwalwa to sakonnin kwakwalwa da ke sa mutum ya san inda yake yana yana cikin haifin shi sai ka shi da mutum da ya san abin da ya faru da ya ka bada sannan sakonnin kwakwalwa da mutum zai motsa yadda yake so ya motsa sai ya zama na cewa ah, da inda ta karkatuwa ba tare da ya sa cikin shi ba tare da sani shi ba to wannan abin da ke kawo ke rauni a kwalwa ko raunin accident ko raunin wani ciwo duk za su iya sa wannan abu akwai kuma wanda zai iya zama kamar mutum irin farfaɗiya na sumunci ya za samu mutum so ɗaya ko bai sake ba shine kamar wanda ko yunwa ya tabbatar da yunwa ya damu mutum wani ke fari ya ba za yi kusan cewa kamar farfaɗiya ne wannan shi ma to amma wannan da yake babu rauni a kwakwalwa matsalancin yunwa ne sai zama na cewa in ta yi wataƙila mutum bai a ƙara ba to wannan kenan akwai kuma wasu abubuwa da mutum zai iya sha wanda za su iya sa wannan matsala na farfadiya wani kuma tsananin tashin hankali zai iya sawa in zan iya bada misali shine akwai wannan shahararren dan kwallon brazil mai suna ronaldo a wani wasan gasar kwallo na duniya an ba labarin cewa an ya takuru sosai da tashin hankali ganin cewa ana ganin kamar shi kadai ya iya sa brazil ta da world cup abin ya kai shi ga takura da rashin samun ah, kwacin hankali har ya kai da ya fara kakaduwa ya samu convulsion ya samu wannan kamar farfajiya amma dai ana jin bayan da take ba wannan abu da ya faru na matsanancin daga hankalin shi dai ana sa ran zai yi wani abu to abubuwa da dama na tunanin mutum ko na abin da mutum ya sha ko tsarkakacin yunwa ko rauni a kwakwalwa duk za su iya sa mutum ya samu farfajiya amma na rauni a kwakwalwa shi ne ke zama da wabin ne a kai shekara da shekaru. dakta akwai bayanai da suka shafi al'adar camfe-camfe da dama game da cutar farfadiyar musamman a kasashe masu tasowa inda galibi mutane ke danganta ta da bugun aljanu ko kuma iskoki a ba ta da alaƙa da wani iska ko a ce wani eh, makamantar haka babu bayi da ko a ce aljan ko a ce iska ciwo ne sananne wanda an san sayin da yake faruwa eh, sai dai kuma ka yi maganar gado gaskiya akwai wani lokaci ba kasafai akan samu wannan ba amma akan samu wani lokaci ga kamar kusan farfajiya yana bin jini wannan kuma zai yi kamar na kasan halitta ne za kuma eh, ka ga yanayin yadda tsarin kwakwalwa take eh, da zai na iyayen yake haka na yayan zai zama haka na jikoki zai zama sai ga kuma wannan murɗaɗɗen halittar na cikin kwakwalwa zai iya zama na ya sa mutum hadarin saurin samun kamar farfadiyan. kan faru amma ba kasafai ba wannan kamar congenital malformation ne a nakasar halitta da aka gada da ke ta bin jinsi ke ta bin jini kanin ta amma gaskiya wannan bai kai yawa ba mutum ya haɗari ya buga kan shi ya kasa zuwa asibiti a duba shi shi ma zai iya zama matsala don likita in mutum ya accident ya buga kai ya daga cikin abin da likita yake kokari ya hana shi ne kumburin kwakwalwa don daga kumburin kwakwalwa zai yi da mutum bai ji ciwo a waje ba kwakwalwa ta bugu sosai ta yi fushi ta kumbura za zai iya kumbura zai iya takurewa da kwanyar mutum ya matsa sashin kwakwalwa da ke da ke sarrafa numfashi da bugun zuciya shi kenan sai mutum ya mutu so likita gwamnati ya zo za ga lokaci ya bada magani a tafi tsari saboda a rage yawan ruwan jiki har da ruwan da ke kwakwalwa kada koran ta kumbura ta rasa alawu in an rage mata ruwa an rage mata damar kumburewa gaba ɗaya kenan aka ba da wasu nau'in magunguna masu suna steroid da da suke rage kumburin kwakwalwa wannan duka saboda kar kowa ta samu raunin da har zai kai da taban babba wanda daga baya ta fadiya ba bayyana so wurin accident ana so a ga likita musamman a buga kai saboda hana yiwuwan farfaɗiya shigowa daga baya akwai wani cuka da duk da suke shafan kwakwalwa misali shawarar yara jarirai karami karkara na haife su shi ma ya kan kwata kwakwalwa zai yi ya sa mini yaro ya tashi ba basira tafiyar shi a harfe sannan wani ma haka kamar yana yawan fatuwa kamar ah, kamar farfadiya kamar wanda suka samu connector kenan zai ya faru zai yi ba zai faru amma akan sa ido akan wannan shi sa da abin da zai kusanto kwakwalwa ana so a yi magani saboda tasirin kwakwalwa wurin sarrafa ayyukan jikin nan adam wannan kenan malam. to dukta waɗanne hanyoyi ne ake bi a likitance wajen warkar da ita wannan larurar ta farfadiya. eh akwai hanya da ake na ba da magunguna don hana tashin shi domin sharrin yawan tashin farfadiya shi ne zai sa ko mutum kwakwalwar shi gaba ya ta dinga ƙara samu duk lokacin da mutum ya samu attack wato farfadiya ta farmar a lokacin da yake wannan kugin babban numfashi shi tsayawa yake ba so a lokacin da iska baya mutum baya numfasawa kwakwalwa ita fi samun matsala in mutum baya numfashi a lokacin da ke cikin halin farfadiya din saboda haka kullum za a ga cewa kwakwalwa tana rage ingancin ta mutum da ke yawan samun farfadiya a kai a kai yana tashi sai ga wata mantuwa ya fara mar yawa sai ga fahimtar abu yana fara man wahala wata rana ma ga mutum ne da girman sa sai ka fara kashi a wando ka ga ko biye ba ba iya wani mu'amala tare da shi na basira ba to ka ga ai mutum ya fara zama ba mutum ba in yau farfadiya ya sa rashin shan iskan ya taimaka wa wannan shi ta take ta lalacewa a gurguje to wannan tsaye daga cikin manyan matsalolin farfadiya kenan wani likitoci suna mara magunguna. saboda kai tashi shan maganin da hana shi tashi ba a so mutum ya zama kamar tuki ko leburanci yau zama ce zama mai sun magini ya dinga hawa sama yana domin in abin ya same shi yana sama zai faɗi ko yana aiki wurin wani abubuwa masu haɗari kamar wutan lantarki ko wutan makera kuka kaga bai farfaɗi ne kamata ya je wurin ba amma inda zai yi yawan aiki kamar ya tsinka takami da sauran kuma nan za a iya da su ba da ake ba da magani da kufar da shi amma kuma akwai masu amfani da waɗansu abubuwa kuma sababbi a duniya akwai na da yin deep brain stimulation da ake sa waya a mutum saboda ya dakushe yawan tashin fasken. Wannan abu ne ba wanda ya yaɗu da kuma zai amfani shi. Dakta wani matakai ne ya kamata a ce mai farfadiya ya ɗauka lokacin da ya ji alamun cewa kamar lurur za ta taso masa. kafin yi magana kan matakan da mai farfadiya ya kamata ya dauka na farko ka ga akwai kuma wasu nau'in ah, farfadiya wanda ba lallai sai ya kai ga mutum ya fadi ba akwai temporal epilepsy wanda mutum kafin ya sami shi wani ce ya sami wani warin abu kamar ko warin da ba kowa ne ke ji ba daga nan sai hankali shi ya bushe ba lallai sai ya fadi ba mutum zai iya ya ci wani halin ya shiga cikin wani shago ya je ta ya fita ba tare da ya san me ya yi ba ga in ba a yi la'akari cewa da larura ba sai ce mara tsara ne ba eh, amma a cikin wannan ni na taɓa samun ma wani wanda kafinta zai gaya min cewa ya sha samun farfaɗiya in yana aikin kafinta shi kafinta sama ne ya ta buga kusa da sauran sai riƙe amma duk wanda zai magana bai sa abin da ke faɗa ba kuma ya samu wannan matsayi kaga yanzu da tsautsayin ya zame ya faɗo za a ji na rauni a da sauƙi su shi shi tsayin wannan farfaɗiyan baya kai ga girgizan jiki gushewa hankali ne ke zuwa kuma kusan mutum abin da yake yi sai ci gaba da yi ba tare da ya san ba da yake ba akwai wani wannan yanzu akwai nau'i daban da na magani to yadda kowane farfaɗiya matakin da zai ɗauka shi na farko ne zai likita na biyu shi ne yadda yake ji kafin farfadi ya tashi wani kan ga canje-canjen abubuwa idan shi wani ana ji wani iri ba daban ina ganin kamar ciwo na ne kashi to mutum ya san haka sai a koya ma kuma yadda zai dinga samun biyan kwanta yawa ya fita daga wurin hatsarin yana kan titi ya koma gefen hanya ya kwanta ya fi a ce farfaɗin ya same shi yana tsaye ya yanke jiki ya faɗi ya kwala kai shi a ƙasa yawa gara a ce yana kwance ya ta girgida girgida ya ci da bakin har ya gama ya fi sauki da ya faɗa wurin faɗuwa ya faɗa wurin mummunan abu ko faɗa kai ya faɗa kan titi da wani mota za ta iya markaɗe shi ko faɗo daga sama ana so mutum ya kauce da banza banza daga wurin da yake da hadari ya samu ya kwanta a wuri wannan shi ne shawara da kan ba mai farfajiya dan waɗansu da dama suka san abin zai tashi so irin matakai na nisantar wurare masu hadari yana da muhimmanci a gare su wannan ke da mala. To ko daga bangaren sauran jama'a su me ya kamata su yi da zarar an fahimci cewa wani ya bugu da farfadiya farfajiya akwai abubuwan da ya kamata gaskiya bai kamata ki amince su ba na farko kenan don ko a ce yayi ne ya fada a wannan wurin kowa ya kiwo ya dinga gujewa wurin wannan wannan ba abu ne mai alheri ba na biyu shi ba ba ba a ɗaukar farfajiya ya fita daga cikin wannan shiga cikin wancan ba haka ki daga saura ka mutum ya ce ya sha hannu da mai farfadiya ba ko ba zai kawun sallah da shi ba ko ba zai eh, mu'amala da shi a wuri guda ba wannan bai dace ba ah, bayan wannan kuma shi ne ah, in mutum ya fara yana farfadiya bai kamata a ɗauko cokali da karfi a cewa za a buɗe bakin shi ba da dama za a iya karya mar hakori. za a iya jibar ciwo a wuyan shi za a iya ma matse ruwa ma yadda zai numfashin shi zai ga shi farfadiya ta toshe ban numfashi wajen sabon cokali a sake toshe numfashin da zai zo ya ƙara sashi ya mutu a akan dai ja mutum a bashi dama yadda wuyan shi zai ɗan ka kaɗai ya sha numfashi a idan ya daina wani jirgin buɗe zai wuce da bacci a gyara mar kansa amma da ta a kawo wani kara ko cokali ko wani karfi a ce za a buɗe baki dole ba kira shigar ta shiga duk bai kasuwa a wannan lokacin ba a bar wanda suka san abin su taimaka wanda aka koya musu a ya janye mutum daga wurin hadari in ya fada kan mutum da maza maza a dinne in ya fada kan wani karfe ne mai rauni a cire a tabbatar yana yana yana kwance a gebe ba rigingine da ya zai shiga ya kwari ce shiga mun shi ba yawa bayan haka dan wayan aka so a dan mika da shi kaɗan yadda wayan bare ta fure ka kasa numfashi ba a taimakon da za a yi kiran sai a nemi taimakon likita a gurguje amma ba kowa ya je zai tsaya kan mutum ya ce zai wani kadin taimakon zai iya ƙara mai farfadiya ko a cikin rashin sani cewa ba za a sa cokali kare ci gidan cin za a ce shi ne kuma alamar yaro ba rashin numfashi shi ne babban alamar yaro. na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai. to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da aka ji mu da shi a cikin wannan shirin. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.